na ce ma daga da nan kaji wani daga ba kudi na kaga nan dauduwa idan ka ci gaba da gaya ma ugan mu magana wallahi zai iya taso an bege ka kaji ko to kai ma na ce ma jirga ne ka a ni za ka zo ga bude ma hannuwa inda ta kama gudi kali dan ce haka to ka shiga soja ka ga. wala an zama gaduwa daga sayo ban zuwa goyi na sai kun bani dubu goma na a dole alan kada zai ma kai ma na ce obanka in kuma akwai tsawon shege cikin ku to sai goma wada wada bari ma ku gani yanzu in kira muku yan uwana yan daudu shelo ba da ma ziri ta faru ku su ku doro zane yanzu ku shigo ku zo ku shiga mai wata da gama to kawai ina da na ta gamin da mota asibiti gaba kan mutina nan da ganin nayi ga zama tsohon shege shin kai ni ni za ka mari in dai gan kuɗi na babu abin da ban yan wallahi in dai ka ce ka ansa zunan ka amma maga madan jidali to ka daga hannu ka kada mari na don ubanka eh, eh, wala eh, ah, na gane matsala zane da hijabin da man daura na ba shin baka yi wucewa ko Allah zai gaban kuɗi shikenan to ce su biyu ka wuce su biyu ka ta baya kaga shin ko ba kuɗi ba da ni da su ya mun da da wucewa don ubanka in kuma ka ka tsohon shege ya kara da kashi <laughs> wayo Allah wayo Allah wannan da shege yana buga min katako ahe na na yi ni daga gashe ko yau wahala duniya ta ganin. ni don Allah ba wa zo bai hawa mashin